kamar da yadda bayanai ma ke nuna wasu gungun matasa ne da ke goyon bayan wani ɗan takarar kujerar gwamna na jam'iyyar pdp suka fantsama kan tituna suna yaga hotuna da kuma allunan wasu 'yan takara lamarin ma da ya ja martani daga ɗaya bangaren inda kuma aka ta kai wa juna hari da kuma sare-sare wanda kayan zuma ma ba a san adadin waɗanda rikicin ya rutsa da su ba ko da yake daga bisani rundunar 'yan sandan jihar ta ma turo 'yan sandan kwantar da zoma don maido da doka da oda. yaran shi wannan darius dinnan to shine irin suna shigowa suna hankaryan kuya kare kaza kaza suna wannan habaicin su kuma yaran mu eh. shine sai suka shiga mayar musu da karkani sai suka shiga tsarin kan ne uwa da waje fasa mota tsara duk wanda suka samu an ɗaura mata wasu eh suna ga duk wani fassan da suka sani fassan shi garba to sai dai kuma wannan fana zuwa ne yayin da mawakilan zaɓe wato delegate delegate da aka zaɓa don gudanar zaɓen fidda gwani na jam'iyyar pdp su kusan 400 suka garzaya kotu suna kalubalantar abin da su kira sabi ran da aka yi a abuja sanata sale danboy da ke zama tsohon mataimakin gwamnan jihar taraban ya ma bayyana dalilan su na ɗaukan wannan mataki abin da kotu ta tabbatar shi ne aka zo aka ce ba za a yi zaɓe da shi ba wannan ba an rena hankalin kotu ba a rinka rena mana hankali wani mutum wanda bai da iko a kanmu bai kamata ya tsoma baki a cikin al'amarinmu ba ya zo yana tsoma mana baki wannan shi shine yake ba mu mamaki don haka za mu je kotu mu rika koyawa ma mutane hankali ta fannin shari'a yan kwamitin zata zuwa jam'iyyar pdp gefen da tuni ma suka zartar da cewa mr darius wanda ya fito da kudancin jihar taraban shi suka tsaye da a matsayin ɗan takara yayin da shi ko mukaddashin gwamnan na yanzu mr sani abubakar ladi zai zama mataimakin darius to koya ma sauran al'umman jihar taraban ke ji da wani dambarwa alhaji hudu muhammad don da ke zama shugaban kungiyar na adalci na jihar taraban ma cewa yayi faru na jam'iyyar pdp yi an shaɗin jama'a an bar jalugo an yi Abuja. An yi Abuja kuma don delegate da aka zaɓa ko su ta tabbatar da su aka yi kama ta yi aka yi a jama'a ma ta zuwa da lamari. Sai zama to ana naɗi ne kawai wani na ba ta kaza wani na ba ta kaza. To kamata ya yi PDP ta san cewa kuma ta tsaya dai matsayin cewa fata ta dinga cin tuwo da miyar jiya. Domin yau akwai kalubala babba a gaban PDP. Talakawa kamata a bar su zama kansu shugabanni bisa ga tsarin dimokuraɗiyya su ke su wanda ko shi ne ita jama'a domin jama'a wanda jama'a suka zaɓa ko suka yarda da ita amma wannan abin da ake yi wa talakawan jihar Taraba gaskiya an keta mutuncin su gaba daya domin kar kowa kamar wanda ruwa da ke shi da abin da suke so a ce ba shi ba sai wani ke wannan hatsari ne ga dimokuraɗiyya yanzu haka da 'yan sandan kwantar da tarzoma ne ke ci gaba da yin sintiri don gudun abin da ka iya faruwa ibrahim abdulazizu sashin hausa na amurka daga yola a najeriya